mur sai ka tsantsani mur ya da addinin Allah manzon Allah zaki yi kuma manzon Allah ne manzon Allah ya fi dukkan annabawa ya fi lutu ya fi wane ne da aka aika mala'iku suka kifar da kasansu sai da manzon Allah aka fita daga Makka ana tafiya tiryan tiryan ga kishin ruwa ga yunwa za tsoro har aka je Madina sa'annan kuma aka je aka fara sabuwar rayuwa sai ga wannan sai kaza ga yahudawa sai kaza ga quraishawa sun tattaro za su yaki za a je uhud za a je badar za a je quraiza za a je duk magazi abinda manzo Allah yake ta yi kenan har wani yakin ma gazwatul azab suna dawowa daga gida manzo Allah zai fitar da kaya yi wanka ya wuce ga mala'ika jibril zai ce ka aje kayan yakin ka nemo mala'iku tukunna na mun hannu Allahu akbar manzo Allah yake to kuma ina za a yi yace bane quraiza sa'annan manzo Allah ya kara gangan yace man kana sami'an muti'an fala yusalli biyan, al-asr illa bi bani ba. in manzan Allah ka tude ne zaka zaka zaka kore kura da tafi a jikinka zaka yi wanka ne a'a babun da mara kuma za a dauka Manzan Allah zai kwanta ne huta ko zai ce sai gobe sai kama da mara yace ya jama'a duk wanda ke ji da bi kada ma ya yi sallar la'asar sai bani ba. nan jibril yace mu tafi kuma za a je a yake su mala'ika jibrilu da kanshi da rawani ya zo ko da takobinsa a hannu tilas ba haka ya hakuri ba ai ya san ya tsawata malaika jibril shi suke sai sai kifar da duniya amma Allah ya ba ba ka izini kai aiki da wannan ba ka je sahun manzon Allah su fara ka fara su yanka kai ka zara kana Allah ko sai sa dan ka tabbatar da cewa addinin manzon Allah aiki ne tukuru aiki ne za ka yi sosai saboda ka cancanci darajar da Allah yake kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله إما haka ba wallahi sai ka zo ranar lahira da kai da banza da wofi duk ɗaya wajen Allah madaukakin sarki dan me shara'in da aka ce sai ka cika ka samu wannan ɗaukaka albarkacin manzon Allah albarkacin darajar manzon Allah kai ka samu ka zama al'umma mai daraja saboda kana bin annabi mai daraja to me zai hana kai irin aikin da wannan annabi yayi me zai hana kai aikin da wannan annabi yayi in ai sana'a ka kake yi addinin musulunci na da nakewa a ciki aikin soja kake yi dan sanda ne mai dan siyasa ne dan kasuwa ne malaman jami'a ne malaman firamare ne malaman tsoro ne duk inda kake addinin musulunci na da nakewa a kanka kuma yana da haƙƙi a kanka kuma yana neman wannan haƙƙi abin da ake nema gare ka kawai ka kyautata niyyarka za ka yi kasuwanci da sunan Allah za ka yi aikin soja da sunan Allah za ka yi aikin ɗan sanda da sunan Allah za ka yi siyasa da sunan Allah ko da a ce ba ka so kai dai ka saba maranka ni zan shiga wannan abin da zan shiga ya Allah kaga zan shiga dan na kare addini na Allah ka bani sa'a ji kenan duk abin da kake ciki abin da yafi karfin ka ba ka iya gyarawa ka ji zafi Allah ka bani iko wata rana in gyara wannan abin don Allah ya ce la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha Allah bai tsora maka abin da ya karfin ka ba in kana da wannan niyya za ka ga abin da bai fi karfin ka ba ya zo sai ka gyara abin da ya fi karfin ka Allah ka gani wannan ya fi karfi na in nace zan gyara shi za su wahala mu za su kaza kaza kaza sai Allah ya karbi hanzarin ka ana nan a hankali a hankali kana aikin soja kana addini kana aikin dan sanda kana addini kana dan kasuwa kana addini kana dan siyasa kana addini kana malamin makaranta kana aikin addini saboda yana cikin zuciyarka duk sa'an da ka samu dama sai ka taimaka ma addinin ka inda ba za ka iya ba sai Allah Allah yana ganin cewa wannan abin ya fi karfin ka ne to rayuwarka duk baki ɗaya ta zama addini Allahu akbar ma'ana duk sa'an da nazo na kafa gwamna hukuma ko kai ka kafa kowa ne kafa dukkan musulmi za su za su ji zanyin rai a cikin karkashin wannan hukuma amma ka ce kai kungiyar ka ce ba ruwan ka sauran musulmai Allah yana kallon ka sai Allah ya ga dama ka samu abin da kake so in Allah bai ga dama ba har ka bar rayuwarka bukatar ka ba burin ka ba za ka ba ba haka bane باب قوله باب قوله والجروح قصاص babu fadar Allah madaukakin sarki jimma wani ciwo ko miki shi ma za a yi kisashi in kashe zubar da jini ne a yi kisashi in hakora ka hakori ka cire masa a yi kisashi in jin masa ciwo kai a yi kisashi قال حدثني محمد بن سلام قال اخبرنا الفزاري عن حميد عن انس رضي الله عنه قال يتي انكر مرق انس الله يدري كثرت الربيع وهي عمة انس بن مالك فنية جارية من الانصار gwaggon Anas dan Malik wacce ake ce da ita Rubai ita ce ta karya hakorin wata yariya a cikin mutanen Madina fatalaba alqawm kisasa mutanen wannan yariya sai suka ce ba abinda zamu yadda ba zamu yadda ku ba mu kuɗi ba sai ai kisasa ita ma sai an karya mata hakorin ta fa ata nabiyyi sallallahu alaihi wasallam sai aka tashi wannan ya faɗa wannan ya faɗa sai suka ce suka koma wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa amara nabiyyi sallallahu alaihi wasallam bil kisasa manzo Allah sai ai ba yadda za yi sai ki tun ba sai da ba sai yadda ba hakki ne ne hakki ba shi da kankani fa فقال انس بن النضر شي انس النضر يتي عم انس بفم انس ابن مالك لا والله ولا تكثر سنها يا رسول الله ليس يا رسول الله ايوه من دي كما تاكثر بذا اكريا حقورنك با فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال الله صلى الله عليه وسلم يا انس كتاب الله القصاص الله اكبر يا انس ba yadda za a yi hukuncin da ke cikin littafin Allah al-qisas wa katabna alaihim fiha anna an-nafsa bin-nafs wal-ayna bil-ayn wal-dhanna bil ha wal-anfa bil-anf wal-dhanna bil-dhann wal-juruha qisas haka manzo Allah ce abin da ke ba sani ba sabo in kana so ka zama kana da gata wurin manzo Allah ka riki gaskiya in kai kuskure tilas ka yarda da hukuncin Allah sai ya ana abin da za a yi littafin Allah da ya hukuncin da ya zo su sashi ne فرضي القوم to masu jin haƙƙi sai suka ce ya manzo Allah mun yadda a biya diya ba sai an yi kifaki ba hmm. wa qabilu al-arsha wa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi mamaki lokacin da wannan ya zai wallahi ya manzo Allah wannan ba za ka yi hakoranta ba dan ne za ka yi hakoranta muna iya biya kaza kaza kaza manzo Allah ya ce to ko kuna iya biya din shari'a haƙƙin su ne sai in sun yarda hmm. da suka yarda sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna min ibadillah hmm. lallai akwai waɗansu bayi cikin bayan Allah lau a aqsama ala Allah la abarra in yayi rantsuwa da Allah Allah sai cika masa rantsuwarsa mun gane ku lokacin da yake wallahi la tusar ba yana manzo Allah rabbi bane ba In inda ya manzo Allah rabbi ne ya ji wani hali ce yake ai bai kamata ai manzo Allah ba za kare hakorinta ba za su yadda abin da yake nufi ba yayi rajje hukuncin Allah bane in ba haka ba ya ce fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما ba wannan sai zamo ba ma jin kunce ba raji ma to ba abin da yake nufi gani yake wallahi manzo Allah ba za ya tabbata kare hakurta ba za su yarda da abiya babu yake ya wani babu ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilayka min rabbika wa in lam taf'al فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس هكا الله يكي يا أيها الرسول يا كيوانا منذور بلغ فعل أمر بلغ ما أنزل إليها كإسر جعبين دعك سوكا مكا الله فب من ربك لك أبين ذلك سيأكتي وإن لم تفعل وإن لم تفعل in baka aikata haka ba ba ma ballanta Ba baka isar da sakon da aka aiko ka da shi ba ma'ana ya ayyuhar rasulu ya Muhammadu ibn Abdullahi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam duk abin da aka aiko ka da shi ba za ka bar duniya ba sai ka yada shi duk sai ka sanar da su sai ka karantar da su sai ka isar da shi ma'ana manzon Allah ba zai taba barin duniya ba akwai wani sako da kake rake da shi ya koye ma mutane ma'ana balligh ma unzila ilaika in baka aikata haka ba ba ma ballanta risala قال قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن اسماعيل عن الشعبي عن مسروق عن عائشه رضي الله عنها قالت an karbo daga nana Aisha Allah ya kara mata da man haddathaka anna Muhammadan sallallahu alaihi wa sallama katama shay'an mimma unzila alaihi faqad kazaba wanda ya ce maka nana Aisha ce man duk wanda ya baka labari yace akwai wani abu da manzon Allah ya koye bai bayyana masa habbai ba faqad kazaba yayi ƙarya kowane ne saboda me tace me yasa ta faɗi haka tace wallahu yaqulu Allah madaukakin sarki yana fadar cewa ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilayka min rabbika ya ya zai yi manzon Allah ya koyi wani abu ya yaudare su su din nan ke tare da shi su bi shi aje yaki ga da zuma ka sun ce ba za mu fada maka yadda annabi eh, yahuda suka fada ma annabi musa ka je kai da ubangiji ka ku yaƙi ba ko muna na a'a suka ce ya manzo Allah muna mara maka baya muna karfafa maka gwiwa ka tafi muna tare da kai ko menene ya same mu a yake hancin wannan a yake kunnin wannan a sare wannan a kaje wannan a kaje mata wannan annabi manzo Allah ya koye musu wani alheri ya zo na ya bani manzo Allah ya shige haka wannan Amin. Babu kaunihi ta'ala, babin fadar Allah maɗaukacin sarki, la yi ake zukumullahu bin lafi fi aimaniku. Allah maɗaukacin sarki ba zai kama ku ba da lafuwar yamini, shi ne rantsuwa da ake yi ba da manufa ba, kana cikin magana tirin tirin ya zo mahadar magana ga ce, wallahi, wallahi, wallahi. to wannan aka ce wannan sune laful yamini ko ko a'a suka ce abin da ake nufi da laful yamini mas'ala ta zo kai yanke haka take kai rantsuwa akan haka daga baya abin ya bayyana cewa ba haka bane ba ga gangan kai ba aka ce Allah ba zai kama ka da wannan ba to shine ina ma'ana laful yamini shine na Aisha tace قال حدثنا علي بن سلمة قال حدثنا مالك بن سعير قال حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها تكي نانا عائشة الله يكرمها تهدى تكي unzilat hadhihi al-aya an saukar da wannan aya la yu'aqibukum Allahu bil lagwi fi aymanikum fi qawli ar-rajul na na ayi ce abinda ake nufi da wannan aya faɗar mutum la wallahi wa rantsuwa da ake a cikin mahadan zance mahaɗar magana ba kana nufin yin rantsuwa tabbatar da wani ba ya yana gudana ne akan harshe ka ba da manufa ba aka ce wannan ma'qul قال حدثنا احمد بن ابي رجاء قال حدثنا النضر عن هشام قال اخبرني ابي عن عائشه رضي الله عنها ان اباها كان لا يحنث في يمين حتى انزل الله كفاره اليمين an karbo daga nana aisha ta ce mahaifinta baya warware rantsuwa sai da har aka saukar da kaffara kana abubakar sannan sai sayyidina bakar ce ma'ana sayyidina bakar rantsuwa zai abu ko menene sai an yi kenan ba za a warware ba ko to sai da aka saukar da hukunci a shar'ance in kai rantsuwa za ka yi abu kaga rashin yin abin ya fi sai ka ci yin abin kai ka fara in kai rantsuwa ba za ka yi abu ba aka zo aka waye gari yin abin ya fi sai ka yi ka fara ka yi abin la ara yaminan ura ghairaha khairan minha illa qabiltu rukhsatallahi wa fa'altu alladhi wa khair sai ai duk sa'an da nayi rantsuwa sa'an nan nazo naga sabani haka shi ne yafi sai na yi aiki da rangwame daga Allah madaukakin sarki na aikata amma ba akwai kafara babu qaulihi babu madar Allah madaukakin sarki ya ayyuhallazina amanu ya ku wa'anda suka bada gaskiya da Allah la tuharrimu tayyibati ma ahallallahu lakum kada ku haramta ɗaɗaɗan abinda Allah ya halatta maku kada kuma ku yi shi haddi قال حدثنا عمرو بن عون قال حدثنا خالد عن اسماعيل عن قيس عن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال كنا نغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم وليس معنا نساء sai suka ce mun kasance muna yaki tare da manzon Allah ba su tare da mata lokacin akwai karancin mata ba kowa ke iya yin aure ba ba kowa ke ma'ana akwai karancin mata suna zuwa yaki su kuma wani lokacin ai tafiya a je a jima فقلنا ألا نكتفي يكتفي من زي حنا muyi kanmu alhisa'a alhisa'a kaga dan busuru ake kawo a tsaga mare da a cire don yayi abin da kai ya zama da a shi sha'awar mace sai ka ce me zai hana mu yi haka dan da kewa sai ka ce me zai hana mu yi haka don su ji sauki in ba haka ba kana lafiya ka kalau ka kika sha in aka aka gwagwarci yayi tsawo sai kana sha'awan kaza to su kuma ba sa son su auka cikin haramu da su afka cikin haramu wanda sun rasa wannan abu fana hana an zalika sai manzon Allah ya hana su a ah, haramun ne kai haka ko dabba haramun ne ai mata haka dan ana cutar da ita babu sababi fara hasalana ba'da zalika an tazawwada almar'ata bi thawbi sa'annan sai manzon Allah ya zo yayi musu sassauci za ka yi auren mace ya yadda yarjejeniya ka da ita abinda kake mallaka na dukiya za ka iya ba ta ita yarda shine ko tufa ne ko riga ko kansakali ko takobi ko menene wani abin da yake arziki ne sai yarda da haka sai aka yi musu sassauci kuma makara. sa'annan sai manzo Allah ya karanta ya ayyuhal ladina amanu ya ku wa'anda suka bada gaskiya la tuharrimu tayyibati ma ahalla Allah lakum kada ku haramta makan ku dada dan albarkata da dada dan abinda Allah ya halatta muku babu qawlihi babu badan Allah madaukakin sarki innamal khamru wal maisiru والأنساب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوا yace innama alhamru jiya wal maisiru da tata wal ansabu da tata dai ko raiko ko tata ko kuwa al asabu jam'u nusb ne ake zuwa ana suna ya mana bauta bautan gumakai wal azlamu da al azlamu waɗanda suke yanka suna abubuwan da suke kiban abin nan kenan kura'a rizqun min amali shaytani yace wa'annan duk ƙazanta ne daga ayyukan shaytani فاجتنبوه قل فشيتي لعلكم وقال ابن عباس sai abdullahi dan abbas yake al abinda ake cewa al-azlam al-qidah yastaqsimuna biha fil umuri sune kiban qur'a sai a teke kara a teke kara ko a sa ma wannan alama wannan alama wannan alama in kana son kai abu sai ka sa i ko ka kai in ka je sai ka kada ka kada ka kada ruwa ko wani abu sai ka saka shi wanda ya fito in na yi ne to akwai eh, eh, A a an baka izini kai kenan in na karkai ne to ba za ka shine ake cewa akwai sa'a ko babu sa'a shine ba wani abu bane duk wani malami da zaka baki salula ko talmud malami akwai sa'a ba sai kuka a ba wani abu bane sai digo digo yake tsawa da yawa yana bi-bi-bi-bi-bi. na karshe in ya zama mara ne akwai malansa in ya zama biyu ne akwai malansa illa iyaka ba wani ilimin gaibi bane wata rana zai ce ma akwai sa'a ka fita ka halaka wata rana zai ce ma babu sa'a kana nan a kawo ma kasuwa wani ba wanda ya san gaibi sai Allah ko za ka fita ka fita da sunan Allah ka dogara ga Allah duk abin da ya same ka Allah ne kaddara zai same ka la ba makawa amma malam ya izini za da zai mutu ya akwai sa ko والنصب أنصاب يذبحون عليها أبين دا ake cewa annusu duwatsu ne ake zuwa sai a yanka dabba akai a jini rajini akai abu ayyuka ne na jahiliya وقال غيره الزلم القده لا ريش له وهو واحد الازلام يتي ولي فالتصير يتي ابن اكي كما الزلم شيني القده اشي كرا بزا اي مسا كنا يبا هكا وقو اي مسا كنا يوانا بزا اي مسا با علاموني اكي ساوا ان تفيا ذاك يي سي كزانا كي ذاك زانا فاسكي تفي ɗaya ka sa karka kai ka zo sannan sai ka kada ruwa kada ruwa ko ko ka saka ka boye a kace yaro zai dauka shine ake tune suke cewa wannan Qur'ani kai ka zana i karka yi tafi karka tafi sai ka kada ruwa ka saka wanda ya fito to shi ne da za ka yi aiki in wanda ka rubuta ce cewa tafi ne ko ne to ka ce ka ce akwai sa'a za ka yi baka dogara ga Allah ba ka dogara ga shi aiki wanda yake karka yi ne sai ka ce a'a babu sa'a baka dogara ga Allah ba ka dogara ga shi aiki nan ayyukan ka ya zama mai kenan za ka shigar da shirka cikin aiki kenan ka dogara ga wani Allah madaukakin sarki abinda ba su da tabbas ai in aske kai gaban goshi duk watsi da su za ka yi ka take su baka aiki wal istisamu an yujila al qidaha ai abinda ake nufi da istisamu ya kada ruwa ya kada abu ya saka su ciki wanda ya fito ya ce shine zai aiki da shi fa inna hatu intaha wa in amaratu fa ala ma ta'muru yujilu ay yudiru Waƙala alamun al'adar a alaman bibiru da ya tsaftace muna jiha, kowane kana da aka fesa an sa masa alama. Wa'inda abubuwa ana yin su ana kyakkyar da su. Mafarar ruwa ma ruwa sai a je a sa kafi a ruwa haka. ruwan ya taru sai ka je ka tsaga ƙwarya ko wata kara ka tsana ko sunanka ko lambanka wanda ya kawo wanda ya kawo wanda ya kawo guda goma sai a saka shi ruwan sai a sake ruwan ruwan na kora su sai a je can akwai inda zai kai manufa wanda ya fara zuwa shi ne ya cike ya cike ko a kwasa ƙwarya sai a teke sannan sama sai a cika da kyandar sai nauyin sai zo daidai in aka zuba su kai ka kawo naka dama ka san naka ko da lamba ko da alama na san na wannan ya san naki mu goma mu kawo wannan ya makwararar ruwa ne magudanar ruwa an sa abu an tare sai kowa ya kawo naki ya saka baki daya sai a sake ruwa ruwan na kora su wani zai ci gaba aiko wannan ya ci gaba kuna bi wannan ya kamar yadda ake da dawaki ko Sarce can wanda ya fara fita to shi ya ci kenan kuɗin da kuka tara sai a ɗauka a baki ba ta ta bane halal ne ko haram to su kuma yanda suke sai a ki kara kaman kibau haka a fefeke ko yi alama da a sa masa kunnuwa ko ko a'a babu kunnuwa bai shi haka nan kaman kara kaman alkalami kaman yanzu kace kowa ya kawo alkalami ma'ana wa ma kunta ladaihim yi yarmuna aqlamahum iz yarmuna aqlamahum lokacin da suke jefa alkalumman su to da yake su manyan malamai ne da bani Isra'ila da suke son su yi qur'a wa zai wa zai dauki Maryam yayi kowa sai ɗauko alkalamin da yake rubuta wahayin Allah maganar Allah ko su manyan malamai ne aka kawo da wannan kai kuri'a wato wa'annan suna su kuri'a da suke kaman tace ne kaman tsafi kaman dogara kan wani Allah ga wani Allah wa fa'altu minhu qasamtu wal qutumu al masdar in zaka ce fa'altu sai ka ce qasamtu wal qutumu kuma ay fu'ulu mazdar kenan قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم قال اخبرنا محمد بن بشير قال حدثنا عبد العزيز بن عمر ابن عبد العزيز قال حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال يتي انكر ورد عبد الله بن عمر الله يكرمه سيدنا نزل تحريم الخمر وإن في المدينة يومئذ لخمسة أشربة يتي حرمتك أن سوكر ده حرمتك جيا أتكم مدينة لوكتن سنة ده أبو بوا ده في مشاهي شاهي كلا كلا قدا بيار ma fiha sharabul inabi a wannan lokacin babu giyan da ake daga inabi قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا ابن علي قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب قال قال انس بن مالك رضي الله تعالى عنه ما كان لنا خمر غير فضيحكم هذا الذي تسمونه الفضيح yace ai mu ba mu da abin da muke yin jiya da shi sai wannan da kuke ce da shi alfabi shi kuma abin da ake ce ma wani abu ne da ake jiya ce da ake daukowa da daga danyen dabino a lokacin yana ana ce da shi dabino duk inda ya kai laraba suna da sunan shi aka aka suka shi ya fara fitowa yana danyi ya fara yin ja ya zama rusaf ya fara yin ya zo ya bushe ne ya zama dabino yana da matakai kaman guda uku ko hudu to wani matakin da shine suke ce da shi a lokacin shi shine suke yin jiya. allazi tusammunahu al-fadhiha fa inni laqa'imun asqi aba talha yace ni ina tsaye ina shayar da abu wannan jiyar wa fulanan wa fulanan da wani da wani in ja'a rajulu a lokacin ba haramta shan giya ba yace sai wani mutum ya zo wa qala sai ce wa hal balagakumul khabaru yace ko labari ya isa maku fa qalu wa ma zaka kaskace wani labari qala hurrimat al-khamr yace ay har an haramta jiya. yana faɗa musu qalu ahrid hadhihi al-qalam khabar al-ahad ba khabar al-ahad bane jiya halatta wannan lokacin suna ta su akwai wanda shekara arba'in ban da shan jiya ba abin da ya sani wani yana zuwa yana ce musu ai an haramta jiya. sai suka ce duk tulun jiya da ke nan aje a zubar saboda imani babu wasanni wani bai rena wani ba wani bai wulakanta wani ba kowa na tafiya akan gaskiya sun san ba za a taba zuwa a yi musu ƙarya haka ba abin da yake ma a yi wurin su a yi ƙarya hakkin balle ko cikin jahiliya وقال أحرق هذه القلال يا أنس يا أنس تجيب بك وإن أنت ولنجيا بذيك تغدر فما سألوا عنها ولا رجعوها بعد خبر الرجل بس sai kuma sun tambaya ko gaskiya a'a ba sai komai ba wannan mutumin da ya faɗa musu suka ce duk turin giya aje a zubar da an gama قال حدثنا صدقة بن الفضل قال أخبرنا ابن عيينة عن عمرو عن جابر قال يسير صبح أناس غداة أهد الخمر يتي وأنت متاني فاسيا ياكم أهد في شاجية ألوكة ما حرم تابا فقتلوا من يومهم جميعا سيأك كشيسو رنا شهداء وذلك قبل تهريمها هذا نسو وأنت في شاجية تكون أكجياكم بدر أهد har aka kashe su jiya na cikin ciki su sai ce wa zalika qabla tahrimi a lokacin ba haramta ba ai to menene aibin da ke ciki babu ko wanda ya sha bayan haramta tahrimi shine yayi ne قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم الحنبلي قال اخبرنا عيسى وابن ادريس عن ابي حيان عن الشعبي عن ابن عمر قال سمعت عمر رضي الله عنه على المنبر على منبر النبي صلى الله عليه وسلم يقول يسي ناجي Umar Allah ya da shi yana fada akan mimbarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama amma ba'adu, bayan haka ayyuhan nas ya ku taron mutane innahu nazala tahrimul khamri wa hiya min khamsatin yace lallai an saukar da haramcin jiya, jiya kuma ana yin ta ne daga abubuwa guda biyar min al-inadi daga inadi wal da dabino wal asali da zuma wal hinta da alkama wal sha'ir da alkama Walhamru khamru sa'annan abinda ake ce ma jiya. ma samaral akhla duk abin da in ka shashi zai sa ka bugu ya zama giya kenan ko babu yace wani babu laysa ala alladhina amanu wa amilus salihati junahum fima ta'imu idza matlaqu wa amanu إلى قوله والله يحب المحسنين ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح وأن سكي بعد جسيا سكي أيتي سكي أيتي نقري بعد ليس فيما طئموا إلى قوله والله يحب المحسنين قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا ثابت عن أنس رضي الله عنه أن الخمر التي أهلكت الفضيح يتجيم دعك زبر يتجي فضيح وتأتي أوكا دعا البتر تنين دبينه وزادني محمد أنا بن نعمان قال كنت ساقي القوم يتي ناكا فانتئنا خير دمتاني في منزل أبي طلحة أجدا أبو طلحة فنزل تحريم الخمر في الله يسوكت حرم تجيه fa amara munadiyan fanada sai ya kimi ya umurci mai kira ya ya yi ya ce abu da aka yi kira aka yi kuwa aka ce an haramta jiya, abu talha sai ya ce ukhruj ka fita fanzur ma hadha sauti je kaka jiyo mana wannan murya da ke magana menene wane ne me yake fada قال فخرجت يتي سينا فتا فقلت هذا مناد ينادي يتي ولن ولن كراني ينا كرا ينا شيدا ينا فدا ألا إن الخمر قد حرمت يتي كشورا را للي أمهرم تجيا يوم وقال لي في أبو طلحة اذهب فأهرقها murya ya ana magana ya ce kai bai kaka jiyo me wannan yake faɗa sai ya je ji ya ce ai cewa ya yi an haranta giya sai ce je ka duk turin giyan da ke gidan nan aje a zuwan Kala fajarat Madina سكك madina yace nan da sai daga loko loko loko hanyoyin cikin madina duk jiya na farara hamruhum yau ma يومئذ الفضيحة يتي لوكتين lokacin جير da suke sha ita ce giyar da ake daga alfafiha min babu bukun fa qala ba'd al-qawl qutila fi butunihi to sai wa'ansu mutane suka ce yanzu kuma akwai sahabban da suka mutu kafin a saukar da haramcin giya kuma giya na cikin cikin su yaya za a yi kenan qala sai Allah yace fa anzalallahu sai Allah ya saukar da aya ce laisa alal ladina amanu wa amilus salihati junahun ma ta'imu tunda a lokacin da suka sha ba a haramta ba sai sa aka ce wa ma kana Allah li yudilla qauman ba'da in hadahum hatta yubayyana lahum ma yakuna inna Allah bi kulli shay'in alim wannan aya tana da matukan muhimmanci da za ka bi ta kana karanta ta kana neman bayani bayani bayani da ake a kanta wa ma kana Allah ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم وي الله مدوكين سركي ما تكن يا شيري متاني sun zama musulmai ba zai dangana su zuwa fata ba hatta yubayyana lahum ma yattaqun sai in ya bayyana musu hujja abu kaza bai halatta ba abu kaza bai halatta ba suka yi da gangan shine hujja za ta hau kasar amma matukan suna da jahilci ko shubha ko wani abu ba za ka yi farab ɗaya ka ka ba ko ka ce su fatattu ba za ka iya cewa sun yi aikin kafirci za ka iya cewa sun yi aikin bata za amma mutum mutum ka ce wane ka ce ai ya ga kafin ya kafirce wannan sai alkali alkali kuma ba da zuwa zai kafirtar da shi ba sai ya binciki duk abin da yayi yi nan ya tabbatar masa da hujja sa'annan ce na shi ke nan hukunci ya tabbata a wannan aya kaje ka tattara da karanta ibn kasiri ibn jariri shaukani mana duk malaman tafsiri ka gani in ka tattara su tun daga 1976 nake bincike kan wannan aya wa ma kana Allah ya dinda kawun ba da yin hadam hatta ya bayyana lahum ma yatakuna inna Allah bi kulli shay'in alim ka karanta manyan manyan malamai abubuwan da suka faɗa dukka ji abubuwan da suke yi sai ai wani kaza kaza kaza abubuwan da suke yi aiki ne na kafirci to me zai hana ku kafirtar da su saboda akwai subha tare da su za ka yi cewa aikin kafirci amma ba za ka ce wane kaza kafiri ba ne ba aikinsa ba ne wannan aiki ne na alkali alkali ce sa aka ce du'atun naqubatu mu masu kira ne zuwa addinin Allah ba masu yi ma mutane hukunci wani kafiri wani kafiri wani kafiri a'a ba aikin ka bane in kana so ka goshi wannan gari sabon gari ka tsaya tunda sai har yamma kana kai zaka tsaya amma kana cikin al'ummar ka sai kila su ai sabubuwan baka eh, sai ka karanta manya manyan malamai abin da suka faɗa in ba haka ba kai kanka sai ka ruɗe, ka je ka kafirtar da kowa sai ka saura kai kadai kai kadai ne musulmi ka san kuma kuskure ce nan ko eh wannan aya tana da matakan muhimmanci wa ma kana Allahu li yudilla qauman ba'da idh hadahum hatta yubayyana lahu har sai an bayyana musu ma yakuna abinda za su san ake nufi hadari akai wannan ba ne malam hadari aka da yake muna son kullum ba muna roƙon Allah ba to Allah madaukakin sarki dan girman ka dan kai ka dan ranka ka muna roƙon Allah ka shayar da mu ruwa shayarwa albarka Allahumma askin al-ghaytha wa la taj'alna min al Allahumma askin al-ghaytha wa la taj'alna min al Allahumma askin al-ghaytha wa la taj'alna min al-qanitin Allahumma ajina fi man hadayt wa tawallana fi man tawallayt wa barik lana fi ma a'tayt wa qina wa sirfa anna sharra ma qadayt fa innaka taqdi wa la yuqda alayka wa la yadhillu man walayta wa la يعيذ من عليك تبارك ربنا وتعالى اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم باسمائنا وابصارنا وقواتنا ما احييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا وصل اللهم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين